wanda ya kawo rayuwarmu yau wuni na goma sha tara a cikin watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da ko 24 ga watan mayu iladiya ta da tara, yau ma ga ciki ikon Allah da yadda da ya gare shi za mu ɗaura karatunmu a daidai yadda muka tsaya jiya mun tsaya a kan aya ta tara a cikin sautin tauba yau kuma insha Allah za mu ɗaura a kan aya ta 60 wadda yake kan gaba ne ko Allah ya dafa da mu sai Allah ya ci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم to wannan aya uh, da Allah ramma ya karanta mana aya ce ta tsoro da wata mas'ala babba cikin masail na addinin musulunci kuma aya ce da za ta yi magana akan ɗaya daga cikin ainihin shika-shikan musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cikin hadisin da yake sananne a cikin mu yana cewa buniyar islam ala kamsin an gina musulunci akan ababai guda biyar shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shi ne na farko sai dawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ko bawan Allah wa iqamis salat da tsaye da sallah wa ita'iz zakat da ba da zakka to wannan aya za ta yi batu ne a kan abin da ya shafi zakka da ko mutanen da suka cancanci a ba su zakka daga kenan wannan gaba ta daga cikin gaba mai girma cikin gaɓoɓin musulunci saboda an ce ginshiki na musulunci duk abin da haka kira shi ginshiki in babu shi ba to musuluncin babu shi da haka ginshikan musulunci guda biyar idan babu ɗaya mutum ya yi wasa da ɗaya to yana iya rusa a addininsa misali ka yadda da kaɗaituwar allah ka yadda da zakka a ka yadda da sallah amma ka ƙi ba da zakka ka ce ba dole ba ne ka ce ba ka yadda ba babu ita da wannan yana iya rushe maka addini ba ta. da haka wajibinmu ne kusan irin waɗannan mas'aloli, sannan musan kuma idan zakka ka gamsu cewa ɗaya ne daga cikin ainihin shika-shikan musulunci to sannan kan mai da mai ake fitar da zakka musulmi ya kamata ya san wannan ana fitar da zakka akan dangin dukiya guda uku ana fitarwa akan ruwan kuɗi kowane irin kuɗi abin da ya sa ce ko da irin kuɗi ko don mu yanzu muna da kuɗaɗe daban-daban akwai naira akwai dala akwai waye akwai waye na baton don eh da yake da daga akan ruwan kuɗi kowane irin nau'in sannan ana fitar da zakka akan amfanin gona amfanin gonan nan zakka su ta kasu kashi akwai wanda aka yi da ruwan sama aka shuka ruwan sama ne Allah ya saukar aka shuka aka fitar zakarsa da wani akwai wanda aka yi aka yi bayi kama aka yi mai amfani da jigo aka shayar da amfanin gona ya fito ya nuna aka girbe aka lissafa ya kai zakka shi ma akwai zakkarsa yadda ake yi da bambanci sannan kuma musulmi ya sani a sunfin wani irin kayan abinci yake fitar da zakka ka yi noma mai da mai ka abubuwan da ka noma zakka ta zama wajibi a kansu in ba ta zama ba shi kenan sannan sai a dawo kan dabbobi na ni'ima su ma zakka tana zama wajibi a kansu su kuma nau'i ne guda uku ko hudu akwai shanu mazansu da matansu akwai tumaki mazansu da matansu akwai awaki mazansu da matansu akwai raƙuma mazansu da matansu to kowanne akwai adadin da zai kai sai a ce zakka ta zama wajibi a kai to wannan su ne abin da muka sani ko to akwai kuma kadara shi ne dukiya ta hudu ke akwai kadarori malamanmu na furu'a na fikihu tun daga risala sun ce urudu tijarut kadarori da ake kasuwanci ake harkar cinikaya da su ana musu zata sannan a cikin harkokin kasuwa akwai 'yan kasuwan da dole sai sun yi zakka ba sai sun gani sabin kuɗi a hannunsu ba kamar waɗanda 'yan kasuwa kamar waɗanda ake ce musu mudirai da hausa muke ce musu kewayen kasuwa suka ce shi mudir shi ne allani layar karul mala biyar kudi baya tabbata a hannunsa amma akwai kadara akwai kudi za ka in shekara ta irin wannan yadda za su ke fitar da zakar sai su lissa abin da yake hannunsu na kudi sai zai su ɗauko duk abin da suke da shi a shagonsu sai su gidaye shi sai su lissafa kudinsu idan suka hada da kudin hannunsu da kudin kadararsu ke shago ko kudin dila kayan da yake dila wadda yake cin kasuwanni da shi ake kewayawa da shi ko wadda ake siyowa a saro a zuba ya kare a mayar a haka duk irin yana rakunan su mudirai kewaye kasuwa to su za su lissafa abin da yake hannun su bayan su lissafa abin da yake hannun su sai su lissafa kuma abin da yake ciki shagon su na kadar in suka haɗa in ya kai zakka za su yi zakka sannan sai masu mai kadarori na kasuwanci wani tijara kana da motoci ana kasuwanci da su kana da kamfanin mashina ana kasuwanci da su ba za ka zama da mashin guda talatin goma sha biyar duk sai ka kidaya su da abin da suka tara sai ga ya kai a yi su ya kai a yi zakka dole za ka su don su urudin tijara kadarori na kasuwanci kadarori na sana'a sannan akwai kuma kadara da ake sayar da dan kasuwa ita ma ita ma ana iya mata mai zakka amma wannan sai a duba idan yar sayi kadara za ta sai da ita to ko shekara nawa ce a hannunka lokacin da ka sayar zakka shekara ɗaya ko za ka mata in dai ka ajiye ta don me don kasuwanci da ka kaga musulmi ya kamata ya nema kansu ilimin wannan addini kada je yana harka ashe haramun yake rayuwa a kai musulmi sai ka je lahira a tare ka kaga cewa bayan abin kirki a tare ka a lahira ce akwai gaba guda daga kasa yin komai a ciki wacce gaba ce ce gabar kasuwanci Allah ya tara maka kuɗi kaza ka yi ta harkoki a ba ka iya cire hakkin Allah a ciki ba to irin wannan yanayi kaga ya kamata musulmi ya san irin nau'in dukiya ma da ake mata zakka sannan sai sanin mai gaba ta biyu yanzu mun san dukiyoyi da ake musu zakka dukiya kala hudu ce akwai ruwan kuɗi akwai dabbobi akwai amfanin gona sannan akwai kadarori kadarori da ake harkar kasuwa da shi da sannan sai mutum nisabi wannan nisabi yana tafiya da ainihin in kuɗi ne yana tafiya da zamani ne in ce zamani mana yana tafiya da canjin kuɗi na zinare saboda zinare ake aunawa idan nauyin zinari ya kai 20 pounds shi ne wanda za a ce to yanzu wannan shi ne nisabin da za a yi zaka to wannan 20 pounds ne, idan yanzu ka juya shi a kuɗinmu na najeriya a naira shi ne zai kai miliyan ɗaya da dubu saba'in da biyar da naira ɗari shida da sittin da biyar ko da sittin da shida ina fatan wuta. to duk wanda ya mallaki wannan suka shekara a hannunsa ya yi kasuwanci da su kome bayan sun shekara sai ya fitar da haƙƙin Allah a ciki shi sa a nan gabanin mu wuce ake irin waɗanda Allah ya ba su rikon marayu sai aka ba su kuɗin marayu a hannunsu aka ce kada su sa kuɗin a barki don zarfa za ta ci. su nemi wani abin da za su dinga juya kuɗin su kuma su ci a tsoron Allah kasu duniyar da kuɗin kasu salwantar da dukiyar amma su rayar da dukiyar yadda ko da zakka ta zo ba za ta cinye dukiyar gaba ɗaya ba to in mutum ya mallaki wannan kuɗi dole su akwai haƙƙin Allah aka shi ya fitar zai raba wannan dukiya gida arba'in sai ɗauki kashi ɗaya shi ne na Allah kashi talatin da tara wannan nasa ne shi akwai abin da ya gaisa ta sauki miliyan ɗaya karba da gida arba'in nawa za ka samu dubu ashirin da biyar to iya dubu ashirin da biyar shine na Allah dubu ɗari tara da nawa da saba'in da biyar naka ne aka ce ije ka sha duniyar ka ba dubu ashirin da biyar ka zama yau ubangiji kaga ina ka kama ka da wannan ba za ka iya kuta to da ubangiji ya maka kuma ya bar abun yi shekara a hannunka ya ce in shekara ta yi ka da dubu ashirin da biyar kawai kuma za iya zuwa watakila wata shekarar ta zo zartar kudin kasar ku ya faɗi watakila abin da za ka mutu da ta zuwa shirin da da aka ashe kunga ga zakka a masu imani ba ta da wahala da aka kudi ke nan su kuma dabbobi lissafi ne raƙumi da raƙumi guda biyar abin ba awaki da guda nawa eh guda arba'in da guda arba'in awaki da tumaki duka da guda arba'in ne idan mutum ya mallaki awaki guda arba'in to zai yi zakka a ciki a nan ma a wani hukunci ɗaya kuma da misali idan misali dabbobinku na ko biyu ne sai lokacin zakka ya kusa sai wani zai ce wani mu raba shari'a ta hana ba za a raba ba ina fatan mai tsari ɗana ɗada ya ɗewa ko? eh misali wata ɗaya biyu ya rage a yi zakka ni ina da guda goma sha biyar wani yana da ashirin da biyar na na sun guda nawa guda arba'in sai na zance ce kaiwa da ware mu a wakila ne Allah ya san me yasa nace ware ko in ka ware ne saboda ka a yi zakka Allah ya san to sai shari'a ma ce ba za ku ware ba in lokacin zakka yi?' ba a raba sai ku fitar idan za a fitar sai a yi kiyasi sai a yi zama mai zai zama ratio ko yawa wane yana da ashirin da biyar yana da goma sha biyar sai a sai da ita sai a ga to nawa ne kudin mai ashirin da biyar kama nawa ne kudin mai sha biyar kama to sai a kawo kudin kimar wannan sai a bayar ko a kawo dabba da kudin ta ya kai kimar wannan sai a bayar a madan mai zakka da za a bayar kun ga shi dan adam ya kamata ya yi ilimin addini lai kullum muna ana karantar da mutuwa mu koyi ilimin addini ba wai don ka zo ka yi da mutane a'a dan ka san ma menene haƙƙin Allah a kanka ya zama wajibi ka je ka nemi ilimi kuma da shi wannan arziki da kuke ji muke magana sa ba wai shi yake kamar haƙori rana ɗaya sai ga Allah ya maka shi saboda haka in Allah ya maka arziki ya baka baka sanya za ka sarrafa shi ba a shar'ance haka kai asara saboda baka san me za ka faɗa wa ubangiji ba ana yin wannan sannan sai shanu su ma ana fitar da zaka a cikinsu da haka kuma mutum ya kiyaye cewa shi ko mai zuwa karɓar zaka shi ma ga abin da shari'a ta ce masa wajen karɓar zaka inda abin da ya kuma da haka to yanzu gabar da muke so mu ci shine suwaye suka cancanci su ci zakka ai a takaice mun faɗi menene zakka din ko da kuma yadda ya kamata da farko ne mun san zakka wajibi ce saboda tana cikin ginshiƙen musulunci na biyu kuma Allah ne ya umarni da a fitar da zakka kamar yadda Allah din ya faɗa خذ من أموالهم wa تطهرهم biha wa salli عليهم Allah ya ce ka karba daga cikin dukiyoyinsu ta ko wata sadaka ta wajibi tudahirun biha wanda zaka tsarkake su da ita wannan wato zakim kuma kai musulmi ka tsarkake su wa salli alai kai musu addu'a inna ka saka lahum lalle addu'ar ga gare su suna zama nutsuwa da samun ainihin kwanciyar hankali a gare su ga wannan ya nuna mana yin zakka wajibi ne duk musulmi wajibi ne akan sai zakka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wani cikin hadisin mu'adu jabal wanda ya aike shi zuwa ainihin ƙasar yamin, ya ce kai mu'azu ɗan jabal za mu tura ka kasar yamin, ka sani ƙasa ne ta masu ilimi alul kitabi ne sun jima da ilimi idan ka je abin da za ka fi fara kiransu a kai shine su sai da babu abin bauta da gaskiya sai allah idan suke maka biyayya akan wannan sai ka gaya musu Allah ya wajabta musu yin sallah guda biyar cikin dare da yin fa'inhum a ɗa'uka ita idan sun sun maka ɗa'a a kan wannan to ka sanar da su inna Allah farada alaihi musu'a lalle Allah ya ta musu zakka to a uqabu min agniya'in Wadda za a karɓa daga a tansu, fa turaddu ila fuqara'in sai a mai da ita zuwa ga talakawa a cikinsu. da annabi ya gaya wasu wannan sai ya kushe da su iya iyaka wa qara'im amwalun nas ce amma ka shedinka da dukiyoyin mutane masu daraja misali ka je garke raƙumi kar ka duba raƙumin da ya fi kowanne ka ce za a ɗauka har da wannan asarar ko ka je garken awaki za ka samu a garken dabbobi za a bar wani rago ko wani taurin ko wani bijin ko wani raƙumi aikin sabon suru a dan sauran dabbobi sai ka zo a matsayinka na sa'i mai karɓa da ka ce har da wancan za a cire ko kuma ya ware wata saniya sunan ta uwar garki ki hadda wacce za ki ko ya ware ta saboda tana da ruwan nono ki hadda wacce annabi ce ka shekarka da irin wa'annan dabbobi kuma ya masa wattaki da'awatul mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunce shi fa inna tuhmalu ala dumam ana daukar takan gajimare ne a wata ruwaya ya ce laisa bayna wa bayna hijab ba ta da shamaki tsakanin da ubangiji duwan da aka zalunce shi ce Allah ya isa to wannan addu'ar ke da take zuwa ubangiji ba abin da yake tare ta inda Allah ce wato kai za ka je karɓar wannan zaka ka kiyaye wannan kun ga menene mahalli shahidin ya ce inna Allah farada alaihim zakka Allah ya wajibta musu fitar da zakka a cikin dukiyoyinsu to ukhadhu min in, za a karɓa daga modatansu wa turaddu ila fuqara'ihim a mai da ita zuwa ga talakawa wanda ya gwada mana cewa yin zakka wajibi ne to mun san matsayin zakka a musulunci wajibi ne duk wanda bai fitar da zakka ba ya kuma ya jayayya da hukuncin zakka ya kafirta Allah ya kare mu sannan na biyu yace me sannan na biyu mun san yanzu dabbo a irin nau'in dukiya da ake fitar mata zakka sannan mun san nisabin zakka na nan dukiyoyi in zakarka in dukiyarka ta dabba ta kai kaza ka fitar da kaza in ta haura ta kai kaza ka fitar da zakka in ruwan kuɗi ne ya kai kaza ka fitar da zakka kaza to yanzu muƙaddara Allah ya mana wadata mun fitar da zakka a mu biyu shine Allah zai gada mana musan suwa ne ne in mun fitar da kuɗin kuma za mu ba su sai Allah ya ce ma sadaqatu lalle ku sani ita sadaka ta zakka ta wajibi lil fuqara ana ba da ita ga talakawa ne wal masaki da miskinai wal amilina alaiha da masu aiki akan hidimar zakka din wanda yake zuwa aka wakilta shi je ke ko zakka misali anan nan fadar martaba waye mai wannan matsayi shine sa'i ko to sa'i da za a tura shi je hidimar karɓo zakka shi mun ku arzikinsa Allah ya ce a bashi shi amilin na alaihake wanda suke aiki a kai kamar yanzu an yi me an yi ministry for islamic shari'a ko da su suke da hakkin karɓowa kwamishina shi ne babban su shi zai wakilta masu bi gida bankuna su san aladai musulmai sannan bayan su salabe musulmai su nema da shari'a da hukunci na dokoki na ƙasa sai a ba su dama a ba su access su san account ɗin mutane sai su tafi don alajuwa ne mun zo ne ta cancanci ga fitar da zaka ba su ce sun san account ɗin amma sun san nauyin ka kai kai da zaka da aka an zo ka ba da haƙƙin Allah idan wannan yaƙi za a iya ɗaure shi a fitar da haƙƙin sa in lokacin da shari'a take sai a ɗaure mutum a fitar da zakar a fitar da haƙƙin Allah a cikinsa to wa'annan su ne amini na alaya sai ce wal mu'allafa qulubu da wa'anda ake rarrashin su mutane ne a su iji da ya zo nan sai ya ce wa'annan mu'allafa qulubu sun zama kala biyu akwai wanda ake kala uku Ya ce akwai wanda ake tsammanin in an masa wannan zakka baya cikin musulunci amma wannan alherin zai iya jawo shi su koyi cikin musulunci ta za a iya ba shi akwai wanda yana cikin musulunci amma za a rana shi zuciyarsa in ba ba shi kyauta ba zai iya guduwa ita za a iya ba shi akwai kuma wani shugaba ne ko da ba musulmi ba saboda a guje wa sharrinsa sai a ba shi cikin mu'allafa tukulubu shugaba ne in an zo masa alheri aka masa kyauta tun zakka ya ga kuɗi zai iya barin kowa ya yi musulunci ba wani abin da zai sa zai koma kansa nasiru sai ce za a iya ba shi irin ƙuga kuga mu'allafa tukulubu yanzu suna sun fi guda amma dai duk abu ɗaya ke ne sannan sai ce wa firri da kuma wajen yanta bayi akwai musulmai suna cikin halin bauta ana wahalar da su ana tsaftar da su sai ku je ku saye su ku yanta su kamar da aka yi a farkon musulunci ko wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sai na bakar ya yanta mutane da yawa daga ciki akwai irin su bilal wadda har wasu suka yi masa habaici suka ce bai yanta bilal ba sai na yana da wata bukata a wajen bilal shi ne Allah ya ce mai allazi yuti malahu ya tazarka ko shi ne wanda yake ba dukiyarsa yana tsarkaka wa ma ni adin innahu min ni'matin tujza da babu wani ɗaya da yake da wata nutuma da shi zai fita da dukiyarsa da yana bukatar wani sakamakon ko na sai ce ya yi hakan nan in labarci ga a waje rabin ala sai dan neman yadda ubangijinsa Allah yake wala son yarda da sannu kuma Allah zai yarda da shi kuma Allah ya yarda da shi ko a ga arewa duniya har gobe kuma Allah ya da shi sai na faga kenan babban mutum na batun ko mai daraja shi eh? mai daraja ta ko in ka mai mafan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma me zai karanta da mu darajocinsa kullum muna faɗa da annabi ya bar duniya duk sabon ya su ba wanda hankalin sai iya yadda cewa annabi ya rasu Ba wanda hankalin sai iya yadda cewa ai annabi ya rasu ba su kaddara annabi zai rasu ba ta haka da aka ji aka ce to al'umma bakar gaba ɗaya al'umma ta ruɗe ya abubakar siddiq da ya zo ga mutane an ce na gidan wata matarsa wata anguwa a madina kawai sai hawa ke ke ina zuwa bai wa kowa makabu sai shiga ina annabi yake kwanci ya je ya gan shi ya gane mai yake faruwa ya tabbatar da manzon Allah Allah ya karbi rayuwarsa da aka yanzu ya zai ya za a ce ci al'umma kawai yanzu damuwar kenan ya za a ceto al'umma kar su yana zuwa sai ya fara batun hajj inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina yana yin wannan sai sakai sun san annabi din zai musu magana mai muhimmanci yakan fara da wannan wannan sai jawo hankalinsu gaba daya sai su kawo tunaninsu da hankalinsu da jinsu da ya gane cewa yanzu hankalin shi ya dawo cikin shi sai ce man kana ya abdullah fa inna allah hayyul la yamut ku sani wanda ya daina bauta wa allah sani allah raye ne na nan baya mutu har raye wa man kana ya abudu muhammad fa inna muhammad ya mata wanda yake kuma annabi yake bauta ku sani annabi ya su, don ya kwantar musu da hankali sai ce وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم Umar ɗan taɗabi ta ku bi a hannunsa sai ba gaba ɗaya garin madina aka ce sai ruɗe da karanta wannan aya sai dawo da su kan tafarci ya kuma ka ce masa mai mutum na mai daraja ta biyu a musulunci eh mutum mai daraja ta biyu to wannan ba bai tsaya iya nan ba bayan an gama wannan ruku sai aka zo kuma suka ce ai sun daina ba da ma da ake magana da ta. sai na bakar ga cewa ai rijja ne yin wannan ya ce kawai yaƙi za a yi duk wanda ya ce ba zai ba da zakka ba sai an yaƙe shi su umar suka ce za ka yaƙi musulmi ya ce a ba musulmi ba ne duk wanda yake ba da zakka a da ya ce in karnaki da baibayi yake bayarwa a zamanin annabi yau ya hana sai na yaƙe shi su ba su yadda ba amma dole suka zo suka bira yin abubakar da aka zanna abubakar ya samu galaba a kansu da aka gama yaƙi sai suka gane hikimar cewa ai ridda za su yi mutanen da aka an dawo da su cikin musulunci bai taimake su ba shi ne mutum na biyu a musulunci ina da wannan darajar ku gane wallahi tallahi amma wani a zamanin ne wai zaki tsinna ba saboda shi mara shi albarka yaman a ah, wani duk zaki sai da bakar bai da albarka wallahi Allah bai da albarka wanda ya zagi zai na bakar ko umar ko usman ko aliyu da sauran sabbin manzan Allah a wannan marshin arziki kenan Marshin arziki kenan wallahi Allah ya shirya dole. da haka ya ce sannan wa firriqabi ana fitarwa a ‘yan tawiyaye ko fitar da saboda batun ‘yan tawiyaye na ko yawa annabi ya umarni da sabbin su na bakar su ta ɗanta mutane to ana iya daukan kuɗin zakka a samu da suke bayi suke ƙarƙashin bauta a yantosu su walgarmina da masu cin bashi nan ma su sa'idi ya ce algarmuna tismani ya ce garmai kala biyu ne ya ce akwai wanda yake cin bashi don ya yi islahi a tsakanin mutane don ya kawo da fitina ya ce irin wannan na same shi ana biya masu ya ce misali wani ya ci bashin nan sai ya ƙi biya aka zo za a yi za a zama rigima sai wani ya zo shiga tsakiya ya ce zan biya kuma shi kan bayan da kawai ba ya je da rigima ya zo ya ce a wannan bashin a kai kuka yanzu ya zama gari duk lokacin da mafarta suka zo neman sabunta za su in yi rasa ya za a yi to idan mutane musulmai sun san da shi to sai a fitar da kuɗi na zarka sai a ce wancan rikicin da karaba raba ga wannan kuɗin je ka biya da kuma wanda ya ci shi ya kasa biya wanda kuma bashi ya ci har kawai ya kasa biya to amma bashi irin na mutanen mu na yanzu da yanzu akwai akwai buƙatar mu yi wa mutane tambihi akwai abin da bai dace ka ci bashi ba mutane suna cin bashi a kai musamman ma ‘yan ƙwanwa da suke hidimar boko idan ka zo cikin gari ana zuga ta ko misali ya koma ce ware dokta ne a baɗanta da kudin ka kaza ka to nawa ne albashi ka sai su zuga ka wannan diyar ɗin da ka ɗora ba kai ta cin bashi kana ƙaryar rayuwa a cikin gari to wannan ka zama garabi mahaukaci wa idan ya maka bashi eh babu saboda ga kar mutum ya ci bashi na rashin hankali musamman ‘yan ƙwanwa da suke aiki gwamnati kaga mutum ya ci bashi ya ji ya siyo motar mu uku nawa ne albashin ka kuma yaushe za ka biya kuma ka kaddara yan faɗi ka mutu mai kyau iyalanka ta cuce su na ba ta fahimta ya kamata tun abin da za mu yi mu ga mutane masu fikira masu tunani masu hangen nesa mai wakanka ɗan bar wani abu a 'ya'yanka sai ka bar musu bashi ka mutu ka mafi shi mai kai ka taimake su da ka yan uwana ma'aikatan gwamnati ba komai ake cin bashi ba a cin bashi sai abin da ya zama larura na dole kamar jinya jinya larura ce amma ba wannan ba karka ci wani bashi mota ba dole ba da fara kuma in Allah ya wani maka yi karawar mota ta biyan bukata su ya ka ce wani na wani motar miliyan biyu ni ma sai na hawa irin baka da hankali Allah da gaske to karka zama garimi wanda bai san me yake ba da haka Allah ya ce wal garimi da waɗanda suka ci bashi su kansu ana basu kuɗin zakka a fitar wa fi sabilillah sannan ana fitar da kudin zakka a bayar don ai Allah su da sun ja cewa fi sabilillah shi ne zuwa jihadi to amma yanzu a zamanin mu ana jihadi ba a yi irin na fita a yaki a kashe a kashe ba a yi mu munafikan duniya sun kashe shi sun ma aibata yin jihadi ɗin. ina ba ta mun fahimta to amma akwai wasu jihadi ɗai kamar gina masallataya kamar gina waɗanda za su su baya masallaci ɗalibai ilimi ka fitar da dukiya ka yi wani foundation duwayen nan da kuke ji za a ce in ke je egypt ɗaliban mu nan za a ce abin da ake bukata da ke ka tafi masar akwai minha minhar zakka ce ta wasu kamfani sai su ajiye a wata jami'a duk jami'ar da ta ba ta admission za ka biya ta kuɗin shekara ɗaya da wani abu haka sannan sauran shekaru su tafi da baka scholarship shi ne min haka to wannan min haka za ga wani kamfani ne suka fitar da zartar su suka bayar ake biya wa ɗalibai ko su jama'a suka tara kuɗi su kai ko na abu mai kuma da haka mu mu da masu kuɗinmu ba su da dabarar wannan abu ba ma wannan mana cikin garin ma ba su ba su ba da <laughs> eh ga talakawa ta koyi da shi gaba fakirai duk inda ka bi za ka kai da kanka mai kudin ba sai ka san wani ba a ɗauki an gurgu ka san mutane suka cancanci ka ƙarfafa su su jaye su sana ka san akwai wasu masu kokari wayanda in ka ba su zakka su kuma tabbas wasu mutane da yawa a ƙarƙashin su kuma za su farfaɗo irin wayanda ana ƙarfafa su ta fitar da wannan fi sabillahi za ka iya sayan littattafai ka raba wa makarantu za ka iya zuwa ƙauyuka ka tona riyoji guraren da suke da buƙatar ruwa a wannan zamanin rijiyoyi suna da ƙaranci a wurare da yawa ƙauyuka ka fitar da zarkar ka raba ka ɗauki wani ɓangare na ciki ka je ka samu ƙauyukan mutane ka tattauna musu rijiyoyi ka sa musu sola ka sa musu famfo ba sai sun ja ba wannan za ka iya da duk wani sunan safi sabi da zaki sai ce wa wabirin sabiri da ɗan tafarki matafi matafi ma'anan dole sai mun tantance saboda halin da mutane suka shiga ciki idan ka bar shi a matafi kawai sai ga mutum ma yana wata anguwa tun da yan nan anguwa ba sai shi ba sai ce shi matafi sai zo a bashi zakka a bashi kudin mota a masallaci in ka bi shi kana bin shi zai ga shi a wani masallaci can sai ga ji shi a ah, a wannan in ka zo kana nuna shi wannan mutum mutum ya ce kwanan ne mutum ne ɗan zuwa ka zaɓi <laughs> ka ga ɗabi'un mu ko da dole mu canza irin waɗannan abubuwan ƴan kwa to Allah ta'ala ya ce da ɗan tafarki mutumin da guzurin ya yanke ya zo ya bayani sai a ɗauko zakka in akwai ta aje a bashi ce ci gaba da tafiya Allah ya sauke ka lafiya Allah ta'ala ya ce faridatan min Allah wannan wajibi ne daga Allah kowa Allah ya ba shi dukiyar nan da muka lissafa to wajibi tsanai a fitar da zakar kuma wannan rabo guda mutum takwas ɗin to su ne wadda Allah ya ce wajibi ne an fitar da zakka a basu ka duba suka basu da aka yan uwa karni sakaci wajen fitar da zakka wallahu alimu ma Allah ya ce shi Allah shine masani hakimin mai hikima ai shine mala yace inna ma tu'u zakata alwajiba yace kawai ana bada zakata wajibi me yace lil muhtajina ga masu bukata alladhina la yamlikuna shay'a wata basu mallaki komai ba walil masakin da kuma miskine alladhina yamlikuna kafatu wanda suka mallaki iya bukata su kenan idan muka dauki wannan fassara bana yace almuhtajina alladina la yamlikuna shi'a sune al-fuqara fakiri kenan wanda bai maliki komi ba wanda bai da komi? to wani ana ba shi zakka sannan miskini shi ya mallaki wani abu amma iya bukatar kansa abin da zai wadatar da shi ne kawai ina ba ta fahimta da ga iya wannan ya mallaka shi sa ya ce sannan ya ce da kuma mai da masu aiki a kan ta allazi ne jima'una wainan da suke tara dukiyar sannan ce eh, ta’allafu na qulubahum biya da kuma da za ku rarrashi dukatansu da duki da wannan zakaɗo mimma yurji islamu wannan wanda ake tsammanin musulintarsa auku wata imani ko kuma ake tsammanin ƙarfafa imaninsa au me au na fa'ulil musulmi ko kuma na amfanin amfaninsa ga musulmai au ta tafa'una biya shar'adin anil musulmi ko kuma za ku yi amfani da dukiyar ku ingije wani musulmi wani shari da yake kansa sannan sai ce warriqab ai wa tuda fi itigar riqab sannan ana tabbata a bayan dan yan tawiyaye ma'ana mutumin da aka same shi a halin bauta musulmi ne a je a biya kuɗi a ‘yanta shi ya zama ɗa shi ne a yi ƙeto rakabatun kenan wal arqabu yana ce da kuma mai su ne waɗannan ainihin wa ainihin bayi wanda suke gidan bayi wal mukatibina da waɗanda aka rubuta musu fansa mukatab shi ma bawa ne amma shi yana da rabin misali bawa ne sai aka rubuta masa cewa ya kawo dubu talatin a shekara biyu ya yantu kun da dubu talatin ba ta samu ba eh dan da sai ka kewaye gari ya yi mu suke cewa mai fan ɗari suka ɗin yaro ne fan ɗari na ɗari biyu da sai to da kirari ake mata sura ɗin yaro ma'ana ta sha gaban yaro yaro ba zai iya samu to ko ga da kenan to a irin da aka ce ka biya fan 30 da za ka naira sittin ta yabo to ka biya fan 30 ya za ka yi za a yanka maka shekara biyu a shekarar da ke za ka zama fan ɗaya shi ne naira biyu a shekarar kaf sai ka ƙare aikin ka ba ka samu fan ɗaya a irin wancan lokacin kamar yanzu na ci an yanka maka miliyan albashinka da kake yi a gidan da kake kyau ke dubu goma da ya za ka tara miliyan biyu a shekara biyu aka ba ta taru ba to sai a tara a ce to ga wannan mutumin an rubuta masa fansa zai yanta kansa nawa ka biya na biya dubu ɗari biyu ana biya dubu ɗari takwas sai a ɗauka abin shi sai je kai sai ya zama ɗaukacci da ba ta fahimta yawa to wannan ana biya musu sannan ya ce bayan wannan ai ya ce wa yace watuda lil garimina ana bayarwa da wannan zakka din ga waɗanda suka ci bashi li islahi zata bai don kyautata abin da ke tsakanin mutum biyu Wani man waliman ɗin mai addiyunu fi gairi fasari. da ko mutumin da nauyi ba su suka suke musu nauyi amma ba su sukan da bai ci su ta hanyar barna ba ba ta hanyar barna ya ci ba misali Allah ya jarabe ka da ɗa ko ƙani ko uba ko uwa ko wani da jinya ka je ka ci bashi na banki don ka yi musu ko ka ci bashi a wani alhaji don ka je ka biya a yi musu magani ka je ka biya an yi magani Allah ya taimake ka sun mulki to amma kuma wajen biyan abu ya gagara sai aka gano cewa wane yana fama da bashi ko bashi nan ba da gangan ya ci ya ci ne saboda kaza to sai a ɗauka a bashi sai ya je biya na fatan fahimta yawa wala ta bazir sannan kuma ba ya yi don ci ba ne sai a biya shi wani gazuwar fi sabirillah sannan ana ba da zakka a don kai hari don Allah don fita yaƙi don Allah na fatan fahimta annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai tafi yaƙi ya kanta da sabansa ya ce ta saddako fi sabirillah ku kawo sadaka don Allah za a yi kaza sai mutane su karba wa kuɗi da wasu lokacin da ake wannan lokacin zakar su yayi sai su kawo kuɗin zakka ma su ba ce ya manzon Allah wannan kuɗi ne da zakka an fitar kashi na a sani walil musafiri alladhina inqata bihi an-nafaqatu da kuma matafi wadda ainihin me a gudunin sa yanke bai da abin da zai ci bai da abin da zai ci ya rufe me zai rayu da shi sai ya zo ya koka muku ko ya koka ya kuma a daidai lokacin ta fitar da zarta sai ka ɗauka ka bar shi ce ɗauki wannan jeka Allah ya ce faridatun min Allah ai hadhihi al-qismat bala ya ce wannan kaso da ake guda bakwai ko guda takwas mutane takwas din da Allah ya raba ya ce su za a baiwa faridatu ya ce wajibi ne farada Allah wanda Allah ya farlanta wa akan duk wanda Allah ba shi dukiya wa kaddara kuma ya kaddara ta cewa in an fitar da kudin zakka a waɗannan mutane za a baiwa sai a neme su an san su an zai da suke sai a ba su sannan ce wallahu ku sani lalle Allah alimun masani ne hakimun ko mai hikima ne ai wallahu alimun bima bima salih ibadi Allah shine masani da abin da zai kyautata al'u bayansa duk abin da zai sa bayi su kyautata Allah masani ne da wannan yana daga cikin abin da zai kyautata bayi economic empowerment through me zaka. wani abin da Allah ya yi mana yana guda mana yadda ake ƙarfafa mutane a tattalin arzikinsu ta hanyar fitar da zaka. ku masu arziki kuna so ku rage yawan a tsakaninku to ku yi zakka Allah sai ya dokta muku yin zakka ta hanyar zakka kamar yanzu ne gwamnati take kirkiro mai waɗansu programs ko ana kiransu ko bici alleviation ko wanda suke rage zafin talauci a tsakanin mutane duk da cewa mu Allah ya jarbe mu a kasar mu gwamnati ba ta da wakilai ko wa'anda za a wakilta a kan irin wa'annan hidindunu sai ka samu suna aiki gwamnati ku ɗauki wannan shuwafi da gwamnatin baya ta yi gwamnatin baya ta yi wani gwamnatin shuwafi wa'anda suke a kudanci da yammacin najeriya sun amfana da wani shuwafi ba ƙarami ba wallahi fita da yawa sun fita a talauci a sanadiyar wannan shugabi amma mu a yankunan na bocin da za ka duk yana wani mutum da ya ci shi gaba ɗaya shugabi ɗin program ne da aka tsara idan tana da hanya sai ka je a baka irin wannan koma ko wannan kamar guda ashirin da falatar da kawai gwamnati ne kai kawai kamfanin da naka shekara kaza za ka biya za a baka su a baka ka ci gaba da harkar akwai kuma shugaban wani eh, wanda gwamnati wata ta wakilinta wanda duk kudin da ya shigo zai ɗaukar hasantaccen gwamnati zai ba ta kai na kai na ga mutanen arewa sun amfani da shafi an sai wurare yan kaɗan eh, sai dubu goma goma dubu goma shi za ka ƙarfafa mutum eh, ba zai wa yan uwa sannan mu ɗin kanmu muna da matsala ko yanzu bari in ba ku misali sai damu ne da wannan gwamnati ta kawo in da mun san tsarin da yake ciki tsari ne da zai amfanar da al'umma amma sai muka ɗauka kuɗi na yake ba wa kyauta na wajen gwamnati kuɗi ne da yake da ƙa'ida idan aka baka dubu goma za a ce lokaci ka za ka dawo da shi an baka ne ka yi jari ba wai ka ci ba na wajen gwamnati abin mutum ne ya yi jari ba wai don ya ci ba idan ka kayi ka biya a daidai lokacin da aka yi tarauta to sai su tsara maka ya koma dubu hamsin idan ka biya sai ya koma dubu ɗari da hamsin in ka biya haka zai ta kara har sai kai miliyar biya ta dinga baka ku duba duk wanda suke fi wannan trader money waye wani abu da shi to yanzu sai ka zaki gwamnati ka ce gwamnati ba ta tsari ko ashe mu ne marasa tsari eh mu ne marasa tsari muna da matsala yan uwa mu gyara wannan abun mutanen kudu suna amfana da wannan akwai simedi ko kwanson simedi wannan simedi small holders yy skills wallahi tallahi za a iya baka shi 500 miliyan wuce amma ku duba mutanen suna amfano da irin wayan abubuwan duk sunan su poverty alleviation programs da gwamnati take ɗagowa don ta yayi talauci a tsakanin mutane ta rage zaman banza a tsakanin mutane amma mu mutanenmu musamman matasanmu in ka karɓa kawai zai ka sai shan sai ka ce ba ka iya ba ka kwasa ya gara in ka karɓa zai ka je ka sai mashin to mashin da kullum kuɗi zai ci shaddar kanta kullum kuɗi za ta ci saboda yanzu kayan haya muke sakawa ya a me za ta kayan haya kowanne bayan kwana uku sai ya kayan muke ta naira ɗari in ka sai da dubu biyar kafin shekara biyu ta ci dubu biyar kayan kasa kayan ya kamata mu zama masu zurfin tunani yan uwa to irin idan wayannan program da kuwa gwamnati ta yi duk a wajen ubangiji ta ala cikin kuwa Allah shi ya kawo zarka don ta zama mai mataki na yaye na rage karfin talauci a cikin mutane sai aka rashin sa'a masu arzikinmu suka kasa fahimtar saƙon ubangiji ta yadda za su fitar dukiyoyinsu su samu mutane su karfafa su mutum sai fitar da miliyan biyar sai mai da ita dubu ɗaɗɗaya na raba dubu uku akwai wanda ya sun girma dubu goma wanda sun girma dubu ashirin ya masu dubu talatin sai masu dubu uku uku sai masu dubu ɗaɗɗaya akwai mai ɗari biyu ma to yana da wasu haka ya talauci don kusan mai sa muke wannan saboda shi ba wace al'ada ta kashe shi al'ada ta kashe mu mun kasa fahimtar rayuwa al'ada ta yi kace-kace da mu dalilin shi ne shi yana tunani idan yau ya ce ya fitar da zaka aka ji ya fitar bai bai wa inda ya saba wa sai sai zo su ce ai su wani za su zage su zage ka mana ka samu mutum biyar ka karfafa su su ma baɗi su iya fitar da zakka su ma wa'annan za su fitar kayan mutum biyar bana sun yi karfi baɗi kayan mutum biyar sun yi karfi baɗi kuma zuwa kayan mutum biyar sai karfe mutum sha biyar ko a shekara uku an zama mutum sha biyar sun wadata sun zama masu abin hannunsu su ma suna iya fitarwa a ƙarƙashin su sai a za mutum uku uku an za mutum uku uku sau uku mutum tara ko tara ga sha biyar na mutum ishirin da hudu ba rage ba to ana ta samu ana ta ƙaruwa kafin kai shekara goma sai ga akalla za a samu mutum ɗari wanda suka zama mawadata yanzu dukansu sun iya fitar da zaka to amma sai muka zama yanzu idan wani ya ɗauko dubu ɗari uku ya baka wanda eh? za ka waye ga cikin damu a kotare ya kada saura eh kawai kudin za ka aure za ka je kai ba za ka yi tunanin cewa a'a bari ne tunanin wannan kuɗi ya zan yi in juya shi nema baɗi in bayar ba zan je a bani ba eh ba na bukatar baɗi a bani bar ne ƙoƙari nima na jure wannan kuɗin domin baɗi nima in bayar abin da ake so kenan shi ne dalilin fitar da zakka ɗin ana so a rage talauci na tsakanin mutane ta hanyar ya da kuɗi ya kewaye a tsakanin mutane amma mun kasa fahimtar wannan ka daga a kasa mu kuɗi yanzu ko 'yan siyasa ƙanana suna samun kuɗin da ya kai su dogara da kansu tun zai ji a ba shi kyautar dubu ɗari hudu dubu ɗari da kawai zai zai ya sayi talabishin ya sayi ya sayi waye ya sayi hauka da ya tunanin ya zai kafa kansa ya wani abu mai amfani ba yadda shi ma zai iya taimakawa ka tsaya ka kaddara ma taimakon ya ƙare a iya ‘yan uwanka kawai ba ka rufa gidan ku asiri ba misali wani uban yana tafiya in zai aurar da yansu sai ya je gidan ya ce alhaji ta Allah ka zai mu don aurar da yata sai ka zo ka ce daga yau duk wanda zai aurar da ya a gidan don mata kayan ɗaki da me yake kai mutane neman wani abu wannan katako mazan ne da ana aure ko shi ana aure. ne na fatan fahimta wallahi wannan katako mazan shi ana aure ne sai kowane mai mai yar yana jin kunya don ka an kai ta gidan babu wannan katako ma dangin mijin ne wasu kure idan da kida ka ki ba kun kun ga shirin al'ada kenan eh shirin al'ada kenan to dole mu canja tunanin mu ɗan uwa duk sauran mutanen duniya da muka sun canja sun zama mutane masu tsayawa da kafasu wallahi tunaninsu suka canja ya kamata mu ma mu canja tunanin kar mu zama tunaninmu ya zama irin da duk kawai wani mutum eh, na eh, tunanin bahaushe kawai ya zama eh shi karanta mutum hira da wani mutum ya zana koka nan sai na karatu a jami'ar ya ce ɗan akwai ƙanin siyasa mu admission a scotland sai aka turo musu bil ya ce ya je casting a kudin da suke casting aka canja kudin nigeria miliyan talatin ya ce duk gadara sai je lissa bayan gaba tafiya miliyan talatin da ya ce musu to da ta kai za ka yi cewa na zai sai ya tura shi kara wala zai sai da kiwa shi ita amma haka ba ya daidai haka ya kura ya tura yara mutu jami'a cikin jami'o'in na yi. to ku dubi wannan yanzu yin ba wajen ne cikin kyau shi ta kuta biya yaro ya tuta hannu ma ba yi kawai ya haka ne ce na ba don fahimta su fita bai san darajar ilimi ba bai san matsayin ilimi ba eh da ilimi ake komai yan uwa wallahi mu dawo mu gyara wannan abun don ubangiji ya ce ya sanya wannan zakka kuma ya raba waɗannan mutum takwas ya ce shi ne ya san abin da zai kyautata al'umma ya ce wallahu alimu shi da malam mai tafsiri ya ce ai bi masalih ibada da abin da zai zama mai kyau a bayansa da duk abin da zai zama mai kyau a gare mu Allah sai ya fitar mana shi don ya zama mana fa'ida da ka duk wanda Allah ya ba shi dukiya ya ba shi kuɗi idan zai fitar da zakka ya manta da mutum in na baiwa wani ban baiwa ne ba zan samu ƙar kawai ya yi yadda zai ƙarfafa mutane kuma ya duba mutanen da in ya ba su ba cinye kuɗin za su yi zuwa za su yi wani abu don su ƙarfafa kansu su zo kuma su ƙarfafa al'umma haka ake so babu wata al'ummar da za ta zauna ba ta taimakon junanta ga ta ci gaba ba ta ci gaba babu wata al'ummar da take samun ci gaba idan babu taimakon junansu za ka wannan ira ne da kan mai martaba ko cire ne uban ƙasa yauwa ya haɗa kan mutanen ƙasarsa musamman wa'anda Allah ba su arziki sannan su yi bincike ya zika su wannan da ta ƙone sai a bincika manyan 'yan kasuwa da suke ciki wanda an tabbatar jarin su ya kare ko mutane da yawa suna rayuwa da kashin su sai a zuwa empowering ɗinsu wani alhaji ya fitar da zaka sai kira su ce to alhaji wani mun tabbatar Allah ya zaɓe ga kuɗi jari da je ka da kuɗi shagon ga kuɗi jari Allah ya ci dan mai martaba sarki Kano a roba ba yi yake masu kuɗi duk lokacin da aka yi gobara duk mutumin da ya kare idan bai baka ba aljinsa sai ta bugun gwamnati ya ce da wane na ɗan kasuwa ta ya samu kala a ce maka masa a duba har zai zai ma'an kuma kuma su taimakon mutane ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba za ka iyayen ƙasa dole su fito su shiga hidimar al'ummarsu su taimaka wa al'umma sannan manyan gari wayanda suke an san su a ƙasa dole su shigo hidimar ɗan mutanensu su taimaka musu wannan shi zai tada al'umma al'umma sai ta zama amfani kuma duk inda kare sai an maka atuwa ba wani wanda zai ganka ku je ku ga duk waɗansu garuruwa duk manyan sun sun zo bin su ake yi ba na bin su na haka kawai don suna emfarin mutanensu suna kuma taimaka mutanensu suna buɗe musu ƙofofin da za su samu mai mafita a rayuwa haka ake so kuma al'umma ta zama Allah ta'ala ya dace da na fatan fahimta daga Allah ya ba mu dacewa na ga ga karanta ayatul dubban lokacin da kure ko sai mu ta ana abinda na fara ya zama daidai Allah ya tara mu lada ya ba mu ikon kiyayewa abinda na fara ya ma ko kuskure kuma Allah ya gafarta mu karancin fahimta ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mhm.